alhaji alhaji me yasa aka yi wa yarinyar nan haka Me kamata a yi mata haka ba wallahi ke ba za ki gane ba ne wannan abin da na yi mata shi ne ya dace ni mata ni fa gaskiya na gaji da halayenta ne gwanda ta tafi nemo iyayen nata in ya so in ba ta same su ba sai ta dawo ta sadu da ta zama mutum mai kirki ta daina aikata irin waɗannan laifuffuka. To Alhaji ba ka ganin inda za ta tafi ma wuri ne mai haɗari kuma gashi mm. mace ce. Kada kuma ana kukan targaɗe kuma karaya ta samu. To ni dai har ga Allah duk abin da Allah ya kaddara a kanta ni zan karɓi shi hannu biyu. In Allah ya ce hakan da kika faɗa shi ne zai same ta a rubuce yake ba mu da ikon canza shi. ina ki zo ina son ganin ki Bashar ya haka ne, ka firgita ni ma za ka firgita ni kuma? Wallahi ina dab da yarinyar nan. wa ina dab da in ganta na ji a jikina kai na ma ganta kawai wallahi na ganta wai yayin da aka dade ba magana ta ba aka dina ganin sannan ka ce tana dab da kai a ina bayan daga bacci ka tashi na ganta wallahi kai dole ma in je neman ta na shiga uku habiba duniya babu daɗi. Fari ya koma baki, haske ya koma duhu, abubuwa duk sun cushe a ƙanƙanin lokaci. Duniya kenan Habiba, na tsinci kaina a damuwa mai girma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin masifa ce ta same ki? Ni kaina ban sani ba. Abba ya bani kuɗi da mota. Gobe zan tafi Sokoto State. A can zan nemo iyayena. To shi kenan, Allah sa a a sa'a. Ki yi haƙuri ki samu natsuwa. Yanzu idan kika je Sokoto, ta ina za ki fara? <sighs> Ki tare nan yara za ne. A can zan je in samo information a kaina. <sighs> Wataƙila in samu abin da zai taimaka min nan gaba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sa aje a sa'a haba dan Allah ki daina kuka ki haƙuri to ai ne ma sai ki sa ni kukan dan Allah ki daina ni zai sa irin wannan kukan haka hanifa ta isa mana wannan kukan menene amfanin wannan kukan da kike ta yi za ki sa mu kanki damuwa kuma ki manta ke za ki ja motar nan ku tafi hmm? kuma idan kun je gida idan mamanki ba sa nan ku dawo nan zo mu ci gaba da zama kin Habiba saka mata kaya a mota. mama ba fata ake yi yanzu kin shiga cikin damuwa haka kin sa ma zuciyarki wani abu abin hawa fa zaki haɗu giya ne lumbu-lumbu wutan kankai yanzu na samu yanci na a hannu in cika rena ba babbaka na cika burina an fa na lafiya kuwa me ka gani na gani ne ke kaɗai kawai kin zauna a cikin mota sai dariya ki duniya ce ta yi min dare. ka san shi mutum in yana cikin nishaɗi sai ya ga kamar dan shi aka yi duniyar nan shi kaɗai. a yanzu kin yarda cewa na fi ki kafin ji? Hmm, na tabbatar da haka lallai kai ne sa'a ne. Hmm, zan faɗa maka sunana, amma ina mai tabbatar maka daga yau ba za ka sake ganina ba. Kin sha faɗa haka a baya, amma hakan baya tasiri. ina ji a jikina cewa za mu yi aure da ke za mu da har mu gaje wannan karar za ka yi mamaki amma ina mai tabbatar maka daga yau ba za ka sake gani ba ke dai a bar wannan magana kawai ƙara samun sunanki mana mai tabbatar miki za mu zan faɗa maka sunana tunda na san ko na faɗa maka ba zai maka amfani ba idan mutanen gari suka tara ƙasa ƙasa ta yi gudu sukan kira ta da tsauni. don dutse ne ba kenan? To idan ka haɗa shi zai baka sunana. Sunanki ya zama Hanifa kenan. Sunana kenan. Kuma ina mai makaban kwana daga yau. Kuma kana burge ni da irin jajircewan da ka yi da irin nuna ƙwarewarka akan soyayya ta. Don haka, fita ka bar min motata zan tafi. Shi kenan na gode. Ah, zan iya samun lambar wanki. ba zan baka lamba ta ba sai dai kai ka bani taka wannan lambar waya ta ba mun wata zan wuce ina jinki hmm, yalla bai na zo binkice ne ina fatan za ka bani haɗin kai eh ina so in ji ne binciken da ke tafi da na zo binkice ne akan wata yarinya da aka taɓa kawowa shekara ashirin baya ranar bakwai ga watan januwari 1993 to gaskiya daga wani lokacin zuwa yanzu an samu eh, wato canjin wajen mutum uku a wannan na farko ya yi ritaya na biyu rasu sannan uku yanzu ne ne kin ga yin wannan bikin gaskiya zai zama abu ne mai wahala gani to amma yallaɓai ba kuna ajiye rekodin wanda aka ɗauka da wanda aka kawo ba ana ajiye wani rekodin amma shi kansa bincika shi akwai ɗan wato miskila da kuma eh, matsaloli akai ba matsala amma binkicen da na zo ba akan wata bane akan ni kan kaina ne ina son ka taimaka min ka binkita min halin da nake ciki in gane su waye iyaye na kin gane abin nan ba ba wai ba zai bane to amma matsalar shine sai kin bani kamar sati biyu zuwa uku sannan in ga bincike ba matsala to yanzu abin da ke bukata shine zaki bani information dinki sunanki adireshinki da duk wani abu da zai taimake mu wajen yin wannan bincike sunana Hanifa Isa wanda kuma ya tsince ni alhaji isa ake ce Mahama me ke da mun kai kwana biyu na ga ba ka ko magana. Ko mutum ne ta dan zungure ka ne. Mun haɗu da ita ta gaya min sunanta. amma ta tabbatar min da cewa ba za mu sake haɗuwa da ita ba kuma alamun maganar da take da gaske da alamun ba za mu sake haɗuwa ba al'amuran sun so ba ni tsoro gaskiya mubashir ya kamata ka fuskanci wani abu ga dukkan da kake bani yawan labarin ka bani labarin yarinyar nan a dukkanin abin da labarin yake nufi yarinyar ka damu da ita ne kana wahala a kanta ita ba ta damu da kai ba ko daidai da kwana daya ya kamata ka gane wannan ko wahalar da kanka kake to duk wani wahala dai ai maganin shi Allah kuma ina tare da Allah haka ne kuma ya zafi maganin sa Allah Allah ya samu dace amin Allah kuma yake gaba don wannan da ya riga ya faru rayuwa da tarbiya ashe tana da daɗi duniya cikin cikin ta yana da faɗi harshe ya kan bambanta tsamiya da gardi rayuwa ta 'yar rago idan ta samu daɗi to kanta ne za ya ta kumbura da faɗi sai ta dinga ji da kanta tana ta kuɗi sarkan mabibiyanta za ya tono buɗe kan mabuɗi duniya Salamu alaikum. na sauka lafiya eh har yanzu ban samu wani cikakken bayani ba sun ce mun sai nan da sati uku ba matsala da abin da ake ciki dai zan kira ka duniya ba haguwar jima in ka iyata a kira ka kwararre in ka kasa a kira ka lalatacce sai ni hanifa yar duniya ina nan daram sai na cika burina ne haka saboda Allah hajiya babba da ke za ki zo ki zauna a falo kina ta tunanin da baki da iko a kan shi me amfanin yin haka Haba Alhaji ya zama dole in shiga damuwa da tashin hankali ka duba ka gani fa yarinya nan da ta sa kafa ta fita a gidan nan yau kwana uku kenan babu ita babu labarinta duk lokacin da na buga wayar ta a kashe ya ba zan shiga damuwa ba to sai me dan yarinya ta ce za ta tafi sai ki ɗau damuwa ki ɗora wa kanki na menene dole in damu alhaji yarinya na karka manta fa kamar ya take a wajenmu ya zama dole in shiga tashin hankali yadda ta nisanci gidan nan to shikenan tun da ke kika yadda za ki ɗora wa kanki ki ɗora wa kanki ni ba da ta cewa ki ta sha abinda nake so ya isa haka tashi mu je mu kwanta kai akwai alhaji ko na je na kwanta ba zan iya bacci ba damuwa ba za ta bani in yi bacci ba ba za ki iya ba Shikenan. Ai dama na san ni ban isa in baki umarni ki ba. Yi abin da kika ga dama. To na yi nasara gaskiya. Gane? Saboda na samu fayil ɗin da yake kunshi da duk wani bayani da yake bukata. Kai alhamdulillah na gode Allah. Ga fayil ga hoton kin majina majina in kika buɗe ciki zaki ga information ɗin wanda ya kawo ki da komai kike bukata yanzu wannan shine wanda ya kawo ni na gode yallaɓai allah ya saka da alheri ni zan wasu hmm, to ai ba za ki tafiya da wannan ba sai dai in sa miki photocopy saboda duk original tsin mukan aje su ne for record purpose ba ma iya rabuwa da su ba matsala hakan ma da kamanya na gode um, amma akwai wani hanzari ba gudu ba idan ba za ki damu ba zan iya sanin inda kike zaune inda kike rayuwa a yanzu haka <laughs> lafiya yalla bai kake son sanin inda nake zaune akwai muhimmin magana da ya kamata ni kuma ofis ina ba muhallin da ya kamata a can ta irin wannan magana bane abin da sake ne kike ga ina ba. ba matsala zan turo maka test ta waya za ka ga adireshi na da inda nake zaune bari ba kiran waya 080 malam ɗan tsaya tambaya nake barin zo don Allah. Salamu alaikum. Sannunku, eh, da Allah tambaya nake. Eh, da Allah nan ne anguwar jar ƙasa rukunin gidajen haya? Kware kuwa, ba ke tambaya. Alhamdulillah, da Allah ina tambaya wani gida nomba takwas. Gidan Malam Bala. Malam Bala? A gida mai lamba takwas? Ai gidanmu ne kuma mu gaskiya a gidanmu ba mai suna haka. Kun daɗe a cikin gidan ne? Kware kuwa. Za ku kai shekara nawa? Ni kaina tasowa ne na ganna wannan gidan. Da Allah ka taimaka ka mun mana kwatancen gidan. kina ji idan kika bi wannan layin kina shan kwana gida na uku shine mai bakin gate da yan fulawa ya kofa gidan gida na uku shine gidan mota ba ta shiga saboda rashin kyan hanya yar duniya ba ta Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Da Allah tambaya nake baba. To. E, gidan Ado Bala. Ado Bala kin faɗa ba. Kawai, wani gaya baki nan shike. Ado Bala wanda na sani da wanda shike makwabci na ko wanda shabban nan ba tun yau ba. Wurin shekara ta ashirin da bauna da nan. Alhamdulillah. Yanzu ka san labarinsa sosai baba? Wani magana ke gaya mani, na ce da ke makwabci na na ko tashi tashi duk wani inda zan sa kafa da mu kan da Allah baba in ba za ka damu ba ga mota ta can na ajiye a bayan layin nan da Allah ina son mu je mu dan zauna a ciki akwai wani maganan da nake son za mu tattauna niya naka shiga cikin mota ki ki shike ki mota da ni a ciki ki ce za a yi magana haba ni shekaru na yan nan za a yi wa yau kasan nan nawa mun hasan komi ko a duk tambayar zaki kimin ganan ko mu shiga daga cikin cikin gida ga shi gida na wuna ko to ba matsala mu shiga yawa amma waje ne ka shiga in ce zan shiga cikin shi shi a hankali ya hankali ya hankali oh. yanzu me ka sani game da shi a zaman da kuka yi da shi a baya shin ka na da labarin ya taba tsintan wata yarinya baki ji da kyau ba da ai da kin san yadda makanan shike baki faɗa min kici duniya ya cinci yarinya wani din tau yarinya shi a ina an kai yarinya da shi citta yata ta ta ciki dai ita ce ya tafi da kaya na da abu na yi eh haka ne mantawa na yi Mm, me ka sani game da haka kai ba haka nake so na ji ba kai don Allah kin ji ko shin wai ni ne ne ya sha ya sha miki kai ne kika ta tambaya na irin wannan tambaya a kanta nake son mu tattauna to ai abin da kin ka tambaya kin kai eh, mm, gero masassuka domin nan mutumi na ana dari da shi haka muke zaune duk maciyata muke ba wanda zai hito miki da kuɗi wanda shi rama wani abin da suka saya ko da rawani na babu shi kin ko jini na san komai garai gane to da shi ɗauki wannan ya ta sa shi sa ta gaba sun ka kama hanya sun ka tafi binni tahiya ba tahiya ba tahiya har shi niƙa sun ka tafi can cikin gari ina ya Allah babu ya Allah sai gashi ya dawo shin wannan ya ta sa babu ita shi kaɗai shi zo shi dawo mana nan a rungume hannu mun ka ta zuba addu'a an ka ta zuba addu'a kai hasali ma dai kai ga rediyo wanda aka ba ake sanarwa ba inda ba a nema ba kai hashin kafin an doka amma babu labari yare nan kan can ta salwanta to mun ka zo mun ka rungume hannu an ka tsaya an ka zauna an ka jugun jugun garin nan zama akai zama akai abu ya tabi babu ita babu dalilinta kina ji ta kwaɗam sai gashi ya shimfiɗa gida duk wannan gurin babu mai gida kamata yi da motoci na shiga ke ƙari wallahi ba ba nan shi zauna ba shi na can gurin gurin wada nan wuraren an ka gina mai gida ne ya zauna saboda haka kaga kin ga sai da ya ta yi ta tabbata kenan ko ba haka ba eh ɗaya hanga aka yi ta yi aka yi ta wama da wannan rigingamu a nan garin eh, saboda haka da sun ka yi wannan aka yi wannan iyali na kan sun ka rabu mata ta kan ba shi ba ita ba ta ba shi yaushe na zai aure wannan kuma tunda ya zama mai kuɗi mai dukiya yan nan <laughs> eh, ina <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya magana ba ya dade bai yanzu ya rabu da matarsa baba kenan oh tana nan mana da kin ga nan wurin bayan wurin gidan mahauta ba ga wurin ta nan ba a tana nan zaune yanzu ta yi aure ko ba ta yi ba har yanzu ka aurenta ta yi kukan da shi bata mata rai duk ta abin nan in gaya miki mata ta yi dajiya jinta walla amma ta ta zama abin da ta zama saboda kuka ta yi ta yi na rashin wannan ya tata to kin ji wanda an kai inna lillahi yanzu mutum ya dau shi ta cikinsa ya sai da ita saboda abun duniya ku da kuka zauna tare yanzu kai ka yadda da haka ake kake ɗaurin magana ta ki kai shiga inda ban ce ba ni ban faɗa miki ba ni dai abin da mun kai da ke kawai ni ce da ki da yarsa ya tafi ta ɓata ba a daɗe ba kuma aka gan shi da gida da kuɗi masu yawa me ke ka faɗa ke ko ke ne zaki faɗa haka ne gaskiya ne ah, kuma kai wai wannan magana duniya kuma haka ne to shi yanzu ina ya koma shiwa shi a'a ah, ah. ai ba a ce bai shi wallan eh, alhaji ne alhaji eh ka ce shi kamar niya ah, ai ba mu bane ai yana can sama yana can wallahi unguwar fada to shikenan nagode eh mm. ai duniyar nan kai dai sai dai hakuri kawai kaga mutum koro Da wannan ka A kai, kai, ga wanka magana. Abin da ni na faɗa da Allah ka karba. A da Allah ka. Ko in ne ma ya ci tuwa kai. To na gode. Na <laughs> gode. Da Yau. na gode. Allah shi yi albarka. Mm. Allah shi yi albarka. Eh, kai. Ikon Allah. A'a. alaikum. Amu alaikum salam. Bismillah san zuwa. Ga guri nan ki zama. San da zuwa. Ina yin? fiya lau, ina gajiya. Bakwa daga ina? Da Allah tambaya nake Allah ya sa kin sani. To, Allah isa na sani din. Da Allah ina tambayan matan Ado Bala wanda suka rabu. Yanzu yanna da kawai ki ta ko ki shigo min cikin gida kina wannan tambaya kin zo ke ma ki tsokane ni da na ganki da kamalarki ina ce ba kuwa arziki ta mutu ne kirki ta ke ashe ba mutu ne arziki ba ce ke kika tashi ke min wannan tambaya to tashi ke fita ban sani ba tashi ki gida ki tashi ki fice min daga gida tunda abin da ya kawo ki kenan ke ma tsokana takin ka zo an gaya miki mutanen gari sun gaya miki sun riga sun mai da ni kaciya a gari shine ke ma yanzu kin ka shigo min gida kina min tambaya to fita ki tashi ki fita in ba so kike fasa a ta kai ba ki fita nace min daga gida au ba ki fita ba za ki fita ba wallahi yan ki ce Hanifa ni ƙarya ta ce ni ba ni ni ba ai yanki ba ba ni da ɗaɗe yanki wallahi yar kice hanifa da ta bata shekara ashirin baya da suka wuce wallahi ni ce to yanzu in dai yarinyar nan in dai ba tsokana ba da mutanen gari sun riga sun mai da ne haukaciya? yaya za a yi hanifa da tun shekara nawa aka ɗauke ta mahaifinta ya ɗauke ta je sai ta ya kuɗi ya kore ni shine za a kice min yanzu hanifa ce ta dawo wallahi hanifa ta yaya ta yaya zan gane a hanifa ce ta yaya zan gane a hanifa ce wallahi na je na yi bincike sai da na tabbatar da hakan tukunna sannan na zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanifa ke ce ke ce hanifa ke ce Haƙiƙanin gaskiya haka ne, ya zo ya ce min ba sai da ke yi ba, ya kai ki ne gidan marayu don ban yadda ba. Ba kukan da bai yi ba, ko don a tausaya mishi. Ban tausaya mishi ba, saboda na ya faɗa ne kawai. A lokacin gaskiya muna cikin wani irin mawuyacin hali, mun shiga cikin tsanani na rashin ci da sha ba mu da cin yau ba mu da na gobe. muna cikin wahala to daga baya sai ya ɗan samu kuɗi sai ce bari mu je je a karɓo ki muka je aka ce ai an ɗauke ki daga nan an kai ki wajen wasu waɗansu ne suka ɗauke ki ko ina aka kai ta kaga tabbatar cewa ka sai da ita kenan sai aka zo aka ba mu adres na waɗansu mutanen da aka ce su suka ɗauke ki muka je muka duba ashe ba daidai ba ne ba iri ɗaya ba ne da yadda suka ku to ni dama na riga na cire raina a kan cewa a gaskiya ya sai da ke ne hakika gaskiya ya faɗa miki ba ƙarya ba ba sai da ni yayi ba gidan reno ya kai mu amma ina kina da hoton mahaifin na don in ganshi in tabbatar da shi ne? Hanifa, hmm, ai duk wani abu da ya shafe shi, ko hoto ko wani kaya, ko wani abu wanda za a nuna a ce wannan nashi ne, ban ajiye ba, saboda ina baƙin cikin an gan ko in ga wani kayansa, balle wani hoto, ban taɓa ajiye su ba, saboda a duniya ba wanda ya taɓa ce min mutunci. da wulaƙanci. Ya, ka sayar min da ‘yata a ce in mallaki wani abu a tattare da kai in zo in gani. Ai, ba zai yiwu ba. Hmm? Amma ni ina da hotonsa aka ɗauke shi a gidan menen yara. Shi ne ana taka samu wannan hoton a gidan renon yara aka bani hakikanin gaskiya wannan shi ne mahaifinki tabbas shi ne alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna min iyaye na yau ba na fi ki farin ciki da Allah ya sa na bai ƙare ba ba da na ga 'yata ina raye na ga ta Allah na gode maka ba abin da zan ce da Allah sai bi alhamdulillah na gode maka da ka nuna min iyayena